Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. suna na Binta Esiro jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za mu ci gaba da hirar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya da ƙungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative za mu ji waɗanda suke ba su haɗin gwiwa da kuma burin ƙungiyoyin a yaƙinsu na mummunar ɗabi'ar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. To masu sauraro ga Madina a Abuja. Akwai waɗanda kuke haɗin gwiwa da su wajen samun tallafi domin taimakawa waɗannan irin matan? Eh to, kamar well-meaning Nigerians, kamar irin mutanen da mm. yes. sun su ma abin ya dame su suna so su taimaka wa jama'a so irin su mukan dan same su hakan nan dai duk abin da suke da shi sukan dan kawo to amma da shike abin ba wani abin kirki bane an ce dan ya yawa bai jin mai yawa exactly so muna dai bukatan dai more hands in akwai wanda za a taimaka mana ko gwamnati ko kuma duk wanda organization mm. yawa kungiyoyi wanda suka yi karfi sosai kungiyoyi masu zaman kansu so mukan so in akwai wa'anda suka dan yi karfi sosai sai mu haɗa hannu mu ga inda dai za mu iya taimakawa jama'a na jikin yi maganan gwamnati ba kwa tsoron kan su karɓe muku ƙungiyar a'a gwamnati ba za su karbe mana ban Allah yadda ba za su karbe mana ba so mu dai mun san cewa idan har suka sa hannu kin san abin da dama duk gwamnati gwamnati aka ce is for the people mm. by the people also so idan har abin da su gwamnatin suke dama su ma suna so ne su taimakawa jama'a dama amfanin gwamnati amma ai ku 'yan kungiyoyi masu zaman kansu da kuke wannan yunkurin ai kaman kun nuna ne gwamnati ta gaza a wani bangare shi yasa ku kuke kokarin ku toshe kafa eh duk da hakan gaskiya akwai wannan amma bai hana su masu taimaka mana ba saboda idan muhallinmu in ta yi kyau al'umma ta yi kyau gaba ɗaya dukanmu ne za mu benefitin in kuma ta ɓaci dukanmu ne yanzu kamar in kika duba kes na boko haram da muke fama da su insurgency din ai eh, saboda ba sa zaɓe ba sa zaɓen waye za su kashe hmm. kowa kai gwamnati ne ko in aka wurga bom duk inda kake ai zai iya zama ɗin kai baka wurin ɗanka ko ɗan uwanka zai iya zama a wurin so kin ga don haka ba a ba sa zaɓe su ce a'a wani ne wani wani ne wani suna yi ne kawai ma jama'a so idan muka haɗa kai gaba ɗaya muka yaƙi wa'annan abubuwan because wa'annan abubuwan shaye-shaye kayan maye su suke jawo wannan halayen kin ga ta suka tashi suna shan su roci a'a wiwi kodin eh, abin ga su eh, benelin dinnan. kamar inda ta faɗi wasu sukan haɗa su tomtom da eh, abunan wani har magi magin nan na miya sai ki rasa magi a gida ki nemi magi a gida ki rasa duka abubuwan da suke yake kenan za su wurga su sha su ji dandam su ga cewa sun yi wannan so yawancin su ma ba ma sai sun samu wani kuɗi isasshe ba a gida din sun san inda za su nemi abubuwan da za su haɗa su ga dai sun sha sun yi sun bugu hmm. sai su aikata abin da ba daidai ba. Hmm. kuma ga iyayensu mata su ma sun shiga su ma sun shiga iyayensu wasu sun koya daga wurin iyayen ne wasu kuma sun koya ne daga wurin matasa yan uwansu a waje so ba ta suka zo suke wannan halayen kin ga iyayen baki sauke ma kina uwa ki mai maɗa magana ba kina abin da yake yi kuma kikan ma aike shi je siyo miki to kin ga by the time da yaro ya girma ba ai ba zai daraja ki ba a uwarsa ba zai daraja ki ba saboda zai gaya miki ake ma kina sha to kin ga ke kuma kina sha me za ki gaya min inji ba tarbiya ba tarbiya kawai sun tashi a lalace haka to barin da gare ki ke da kike hulɗa da yara menene burin ku na yin kokari na tabbatar da cewa yaran nan sun fita sun zama mutane na kwarai. Burinmu mu shine wata tashi wata rana mu ga da cewa batun maye inda matasa suke an shawo kansa. Kowane jiha a Najeriya muna da ambassadors matasa da su ne za su zo ba sai gwamnati kin yi wani magana da cewa yadda mu muke kungiya masu zaman kansu kamar gwamnati ta kasa gwamnati na nata kokarin amma gwamnati ba ba mutum ɗaya ne gwamnati ba mu gaba ɗiki ɗaya mu ne gwamnati so yau a ce an tashi matasa da kansu su suke wannan yakin shine burinmu kuma kuke ku ga cewa sun karba sun amince su ma sun fara wannan fafutuka na jawo hankalin yan uwansu suna jawo hankalin yan uwansu suna fafutukan cewa wannan abin da fa ake gaya mana yana da illa sannan kuma burinmu shine idan gwamnati za ta yi abu ta jawo matasa kaman kana gidanka ne kullum ka haifi yaro amma komi yaron nan zai yi kana ganin kai kullum kai ne za ka gaya mishi komi na rayuwar yaron nan yaron nan bai da bai da ta cewa bai da ta cewa to kin ga wannan ma matsala ne burin mu shine mu tashi mu ga da cewa yara sun je makaranta burin haƙƙin iyaye ne su tabbatar yara sun je makaranta haƙƙin kuma gwamnati ne su tabbatar da cewa yaran nan sun je makaranta makaranta is free ba tare da an biya kuɗin makaranta ba burinmu shine mu ga da cewa yara sun tashi suna da sana'an da za su yi burinmu kuma baya ga makarantar a makarantar a rika koya musu sana'a to jama'a a nan zamu da sa'aya a madadin wakiliyar muryar amurka madina dauda ni binta s yaro da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan hirar.